sai a ce in dare ya yi a ya yi a rufe tukunya in dare ya yi a kulla koba a shiga da shi ɗaki saboda mai larabgana wa ya gaya maka larabgana akwai shi a ƙur'ani akwai shi hadisi Wanda canfi ne kawai na mutanen da ashe watan samar ba a sani ba ta zo da gayan sharri kuma sai ta zo da gayan alheri sabar kenan domin laraba ganan nan da muke faɗa wato laraban ƙarshen sabar duk laraban da aka yi ta daga ita sai ƙarshen sai wata ya fita ita ce ake cewa laraba wannan laraban a daren da masiba da bala'i da annoba da ciwo da talauci da sata da sace-sace da kashe-kashe da soke-soke abinda dai duk ake kira bala'i a wannan daren Allah yake sauke shi wanda zai faru a wannan shekara to tunda Allah ya yi daren a daren zai sauke shi me maganin bala'i ai Allah ya gaya mana Laulatu laula hukum, ma ya abu bikum rabbi tunda ya kawo bala'i to bari ya kawo magani sai kawo shehu tijjani wannan daren na larabganan nan da kuka ji muna magana allah yakan saukar da bala'i a bayan ƙasa sama da bala'i dubu ɗari da wani abu kuma kan shekara ta zagayo ne sai ya faru domin walanta ji da sunnatin lahi in dai allah ya ce zai an gama to idan wannan daren ya yi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin idan irin wannan dare ta zo kana ji ko idan wannan daren ta zo Thank Giờ cái này là những tròn Lên rồi này là tròn بسم السلام عليكم شيخ شيخ شيخ zai zauna ku tara gidan ko a rage kofar nan zai Thank wannan daren shehu tijjani allah ya kan nuna mashi allallawar mahafuz idan ya ga allallawar mahafuz sai karanta irin bala'i da zai sauka ko yana da wasu waziran shi guda biyu ana kiransu lafrat da lautat da rakim ɗaya na dama ɗaya na hagu sai ce wannan kai kira sauran waliyai duka duk inda waliyi yake sai an kira a wannan dara waliyai za su taru hawa hawa akwai waliyan da za su taru amma dukkansu za su taru sama da dubu ɗari da ashirin da wani, za su taru sannan akwai wasu waliyai su kuma a cikin waliyan ne amma sun kai sun kai su ɗari uku da sha uku suna matsayin manzanni akwai wani wasu waliyan a cikin waɗannan su kuma su bakwai akwai kuma mutum biyar a cikinsu akwai kuma bayan mutum biyar akwai mutum uku a cikin mutum uku nan akwai mutum biyu a cikin mutum biyu nan kuma akwai mutum ɗaya shine shehu tijjani idan sun taru duka sai shehu tijjani ya gaya ma shi wazirin nashi na dama zai ce tashi ka karanta masu